wa iza hamma bi sayyi'atin lam tuktab yake badi in mutun yayi alham huwa al'aqdu bil qalbi li fi'li shay'in qabla an yus'ala min khayrin aw shar hamu shine ka kudun ci a cikin zuciyar za ka yi kaza wa abin nan alfairi ko shari kafin ka yi abu shine ake ce mahammu in mutum ya yi nufin ya yi niyyar yin aikin alkhairi sai bai yi ba mai ke hukuncinsa a wajen Allah in kuma ya yi niyyar ya yi nufin yin sharri bai aikata ba mai ke hukuncinsa a wajen Allah madaukin sarki shine zamu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة في منظر الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل الله ما تبكي سركية فتا وأن كيسما الحديث القدسي الحديث النبوي sanadi na cikewa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya fada shine matani shine hadisi mun gane ko amma al hadithul qudusi manzon Allah da kanshi shi ma mai rawaitowa ne wane ne sanadi zai fice gare shi Allah madaukakin sarki Yake Allah madaukakin sarki yace idza hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alayhi in bawa na yayi nufin yayi mummunar aiki kada ku rubuta masa mummunar aiki sai in ya aikata fa in amilaha faktubuha sayyi'a in ya aikata abin da ya niyya ya aikata in mara kyau sai a rubuta masa laifi guda daya wa idza hamma bi hasanatin in yayi ya yi aikin kirki falam ya amalha bai aikata ba faktubuha hasana rubuta masa lada daya hasana fa in amilaha faktubuha ashara in ya aikata abin da ya niyya ya aikata din sai a bashi lada goma ban Allah wa wannan karamci in kai niyyar yin alsharri sai baka aikata ba aka fitar a rubuta ma sharri in kai yin ka aikata sai a rubuta ma aiki ta amma in kai yin aikin alkhairi baka samu dama ka aiwata ba za ba ka lada daya in kai niyyar yin aikin alheri ka aikata sai a baka lada goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa yadda Allah ya ga dama قال حدثنا يحيى بن ابي ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا وحدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها katabtuha lahu hasana in bawa na yayi niyyar yayi aikin alkhairi bai aikata ba sai a rubuta masa hasana kyakkyawan aiki daya fa in amilaha in yayi niyyar yayi aikin alkhairi kuma ya aiwatar da alkhairi katabtuha ashara hasanatin sai a rubuta masa kyakkyawan aiki guda goma ila sab'i mi'ati zuwa ɗari bakwai wa idza hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam aktubha alayhi amma in yayi niyyan yayi mummunan aiki sai bai aikata ba ba za a rubuta masa mummunan aiki ba fa in amiraha in yayi niyyan yayi mummunan aiki kuma ya aikata sai a hadisin zai zai bayyana sai ai abin da yasa ya daina saboda ni ya daina amma ka aka fi karfin ka ko abu yake ruwa sai a ce za ba ka lada حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أصبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أكتبها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها حتى يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يتي قالت الملائكة ملائكة سكتي ربي يا أبيدي ذاك عبدك وانشنبا وانكني amala sayyi'atan yana son yayi mummunan aiki wa huwa absaruhu alhali ko Allah ya fi kowa sanin bawan naka fa qala sai Allah madaukin sarki ya ce mala'iku in ya aikata mummunan aiki ku rubuta masa laifi daya wa in tarakaha lahu hasana in kuma ya bar mummunan aikin kuruta masalada masa lada saboda me inna ma tarakaha min jarrai abin da ya sa ya bari saboda ni ya bari tunawa ya dai ba na so sai daina fa inna ma yace inna ma ta'lil kenan abin da yasa aka ce ne mutum ya yi mummunan aiki bai aikata ba a bashi lada saboda abin da yasa ya bari shine tsoron Allah yasa ya bari tsoron Allah ibada ce ko ba ibada ba ce to amma ya niyyar mummunan aiki ya je aka fi sa ko aka buge shi ko aka kwace ko aka fi karfinsa ya yi niyya kuma ya je ya yi kuma bai bari don Allah ba idan dole ya bari ko an fi sa ne ko وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسير iza ahsana ahadukum islamahu in ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri duk aikin alkhairi da kai za a rikanya maka so goma ila sab'i mi'ati bi'ifin zuwa ɗari bakwai rikanyawa da za a yi maka wa kullu sayyi'atin ha duk mummunan aikin da zai yi tuktabu bidliha za a rubuta kaman yadda yayi daya in yayi mummunan aiki daya a bashi laifi daya in yayi kyakkyawan aiki daya a bashi laifi lada goma zuwa ɗari bakwai zuwa sama da haka hatta yarka Allah har ya haɗu da Allah marwakin sarki قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منزل قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي إن باوانا ييني يا قوي فإذي بأن يعمل حسنة إن يفقى يتيزي أيس الخير فأنا أكتبها له نزر مثلا ko ya ko bai aikata shi bai aikata ba yake zai aikin alheri sai bai samu daman yi ba in zai ni yayi niyyar yin aikin shari'a ya bari dan Allah ko a rubuta masa lada yayi niyyar yin aikin alheri sai bai samu daman yi ba za a ba shi <coughs> in yana da daman yake da gangan kuma ba ruwa ta za a ba shi lada ba za a ba shi saboda ne saboda manzo Allah ce wa inna ma kullu mri'in وأنا أكتبها له قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء الأساردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات lalle Allah madauki sarki yana wajabta yana rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka kuma bayyana zalika sa'annan sai bayyana abin da ake nufi wa man hamma bi wanda ya niyya yin mu aiki fa lam ya'malha bi aikata ba katabaha Allah indahu hasanatan kamila sai Allah ya rubuta masa kyakkyawan aiki amma in bai samu dama bane in samu dama yi fa yace insha Allah yadda aiki ya zo da alkhairi da bi insha Allah duk wanda zai shiga jirgi na zuwa Makka za a kai shi kyauta sai ya mutu kuma da kyakkyawan niyyar haka waka ajruhu ala Allah wa haka bane amma zai aiki alkhairi sai shaytan ya zo ash ya ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i yace ai kaza ai kaza sai ka je ruwa ka ci bayarwa sai a baka lada in ma alkawari kai ka ci bayarwa kai kirki ko kai laifi وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله له كتب الله سيئة واحدة قال حدثنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عن الجعد ابي عثمان في هذا الاسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله في الله يشاف نيه ولا يهلك على الله الا هالك yace ba wanda zai halaka fa wajen Allah sai dama wanda yake halakakke marasa arziki in kai laifi ɗaya a baka laifi ɗaya in kai aikin kirki a baka goma zuwa ɗari bakwai to yaya za a yi kuma a ce ne kuma ga sun fi aikin alherin ka wajen Allah shi ne tafsirin mafiya ciki Allah ya to yanzu wa yana hadisai da muka karanta in aka ce baki ɗayan su mu hada su mu yi masu unuwa mai suna wani babi mu sai ba sai babin ne hadisan me suke karantar da mu me suke nuna mana ha ha rahma ma'ana karam rahmatullah barakallahu fi na hadisi suna nuna fadalar rahma ta Allah madaukakin sarki kyauta daga Allah madaukakin sarki jin kai Allah madaukakin sarki tausayin Allah madaukakin sarki Allah shine mai baiwa baiwar da baya baiwar da baya jin tsoron karewa ka dubi kin ran da Allah halitta halittarsa har zuwa yau dan adam da aljami da dabbobi sai sun sha ruwa ko an taba wayo gari Kano a ce rika ta dauki ruwa kowa ya kwana kishin ruwa ba ruwa ko kofi daya kalli mutanen Kano kadai ruwan da za a shayi ne daya banda Allah ya isa hukuma sai ta ce kudi ya kare ba alamu ya kaza ya yi kaza Allah ba da ke sarki shi zai ba da ka kalli iskar da dan adam yake shaka da dabbobi tunda aka halitta dan adam ka kalli abincin da dan adam ke ci abin mamaki shine duk dabbar da ka sani sa a garin ku a garin ku kaza duk inda ka je duniya za ka su ma suna da sa suna da tinkiya suna da kaji suna da menene da menene duk dabbar da ka sani abincin da kuke ci garin ku shinkafa ne an in ka je wata kasa sai kaza duk inda ka je duniyar Allah za ka kaza kunar da kaza rago tinkiya abin nan sa rakumi waɗannan dabbobin da ake yanka ana ci za ka same su ana yanka ana ci sai dai wannan kamannin sai dan canza amma duk abu ɗaya ne Allah ya halitta su banda Allah ya isa yi haka sa'an nan su dabbobi da dabbobi da kan adam ne su yawa eh ka fi yawa wani ka ce dan adam ya fi yawa me ce ce hujja cewa dan adam ce fi yawa kullum kano dan adam na ake yankawa ko daya rago da timakai da tinkiya na ake yankawa a zuba su cikin wannan jaka gobe kuma a sake wannan ne fi yawa kuma ba su kare ba wannan ne fi yawa sa'an nan kuma inda ka je duniya za ka same su da irin bishiyoyinsu mangoro ne lemu ne gaba ya bace, rake ne duk waɗanda duk Allah halice su duk inda kaje duniya suna nan za ka sami sai nan ya fi yawa nan ba shi da yawa ko nan na da zaki ko yanta na da garki amma duk abincin da dan adam zai ci rayu duk inda kake Allah ya halitta abin da ka ci rayu a nan banda Allah wa ke da wannan karanci waye zai iya bayarwa shugaban kasar ku zai iya ci da unguwarsu shi kan wata biyu ko gwamna zai iya zai iya a hautarar da sarki ta yi mutanen kano sati ɗaya kan kowa ya fitar da kokari a cikin sarki za a rayu mutanen kano baki ɗaya الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah yana fushi in ka daina roƙonsa baka roƙonsa sai fushi da kai ma azaba abinda Allah ke so ka roƙe shi ka nace da babban masaki ba haka ba wuce kai ba amma dan adam da za ka tashi ka roƙa gobe na haɗi ka zo jibi ka zo a sai mu koma sai mu koma da karatu wasu sai mu kuma ana kano an da roƙo riga kuma aka ce kawo kawo shi a koma zamfara shi kenan birnin musulunci amma Allah madauki sarki yana son kowa ya rufe shi haka manzon Allah ya faɗa da a ce duk baki ɗaya halittar Allah tun ran da Allah ya halitta su har iya karshen su su haɗu farfajiya ɗaya kowa da irin bukatarsa duk halittar Allah sun kai biliyan nawa kowa da abin da yake bukata wannan ya ce mace wannan ta ce miji wannan ya ce kudi wannan mulki wannan lafiya wannan mota wannan gida wannan kaza kowa ya roki abin da yake roko abin da ya tsarsu Allah ya ga dama ya ba kowa abin da yake so sai kuma abin su sunan tudu ba abin da ya roki saboda inna Allah huwa razzaqu bulku wa al-matin ba hadu aka yana cikin mamallakin talikai shi ne mahalicin talikai shi ya halicce su halkan wa ijadan wa milkan wa tasrifan abin da dan adam zai bukata Allah ya daya Allah ba zai taba halittar mutum miliyan ɗari a Najeriya ya ba ku arzikin miliyan ɗari ba ɗaya ba har abada Allah ya fi sai dai ya ba su arzikin ninkin ba ninkin sai su shugabanni su kwashe su tsoye su ba su kai kasar waje ku kwana cikin zafi ku kwana cikin yunwa wannan ba Allah ne a'a Allah ya bar kamar kai ne ka zai kawo abinci ka shirka cika a gida uwar gida ta ci tashi sai abinci a kwanan yunwa an kwanan yunwa dan babu ne ko ko a'a dan mummunar tasarrufi da aka samu dan mummunar tasarrufi da aka samu ko tana dafa abinci sai ta ba ta kai ta ba almajirai waje ina abinci aina yana bayan saraka sai dai a kwanan yunwa an kwanan yunwa dan babu ne ko dan mummunan tasarrufi dan mummunan tasarrufi sai sa Allah bai taba halittar da yayi shi ya halitta shi ba shi abinci ba abin mamaki sai da kai dan adam abin da kake bukata ya fi ka yawa ya fi ka tsawon rai wai dan kada ma ka ji tsoron cewa zai kare ko ba zai isa ba sai Allah ya halitta shi iskar da ake shaka da ruwan da ake sha da abincin da ake ci da rana da wata kai ne ka zo ka kirkiro su ka samu su ko ka zo ka tarar da su ne tarar da su ka zo kai iyayenka su suka samar ko su zo tarar da su ne iyayensu iyayensu iyayensu har a kure zuwa wa'allama adama al-asma'a kullaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi baki daya yasa duk abin da kuke bukata Allah ya halitta shi ya fi ka yawa kuma ya fi ka kawar rai da a ce mun fi kawar rai ne kowa sai ta ɗebo ruwa yana tarawa kar ana nan ana tafiya a zo ruwa ya kare bar na cikin gida na a'a za ka sha ruwa iya shan ta hakka mutu ka bar ruwa yana nan bai ragu ba ruwan da ake sha ruwa yake ko yana nan yadda yake ruwan da ake sha tirran da Allah ya halitta ruwa da halitta har zuwa yau har ana da kaza ruwan raguwa yake ko yana nan yadda yake ko karuwa yake to an sha yau an waye gari kano an sha ruwa lita kaza to kuma ba yana ruwan sama ba ruwan yaro ne ko yana nan a ina yake duk abin da kake bukata sai da Allah halitta shi ka zo ka tarar da shi ne kuma za ka mutu ka bar shi to jin tsoron talauci a kan me dan me kake jin tsoron talauci wa kaifa asaku fakar wallahu raziquni dan mai za ji tsoron talauci Allah shine huwar rabba kuma ya Allah ya tausaya maka ya jin kankai ba baka musulunci da imani dan Allah sai ka sai ka ji kuma shakkar kana jin tsoro kai talautar da kai yana sai wani hankali wani kai zai zama kafiri sa ka zama kafiri mana arni yana son ka ya fi son ka ciye da yadda ka ke son ka dan mai kake jin tsoron talauci ba ka ji ga yadda kake tsoron talauci ka ji tsoron Allah haka na shi ke nan ka zama babban wani Allah يتي تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللوهج في الصحراء في الصحراء والقوت في البحر تكفل للأرز بالأرزاق في دك والحلقة da ke daji Allah ya salamu سي أبنتي arziki har kifi da ke cikin cikin cikin tsakiyar ruwa Allah ya kaddara arzikinsa kowa inda Allah ya kaddara arzikinsa nan za ke samu yasa ba wani wanda zai ji tsoron talauci sai wanda baya jin tsoron Allah don Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala mulkihi ala al-mali ala al-jahi ala Allah in ka kawo harfin jar kace wa man yatawakkal ala in ka tira lafzul jalala duk abin da ka kawo kai kuskure ba ka da hankali ومن يتوكل على حرف جر غير اسم الجلالة لا ينوب عن هذا انت ومن يتوكل على ان كتير لفظ الجلالة بيقى بدا نتاو كذا ما وابقى لحنا جسا فيك تاو لفظ الجلالة ومن يتوكل في على الله فهو حسنه إن الله قد جعل الله لكل شيء قدر باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده yace babin da ke bayanin waswasa a cikin imani ma hiya alwaswasa ta awwal alwaswasa hiya hadithun nafs فكيف يضاف يقال بيان الوسوسة في الإيمان يعني الحديث الذي يخطر في قلبك بالنسبة للإيمان كيف تعالج هذه الوسوسة كيف تعالج هذا المرض غير النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أحد أن يعالج لك هذا المرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي أرسله الله تعالى لمعالجة هذه الأمراض وأمثالها وكل من تتوجه إليه فإنه لا يجيبك إلا وهنا إلا ضرارا باب يزون بيان وسوسة الوسوسة هي حديث النفس tunanin da zai zo ma a cikin zuciyarka zai karsu a cikin zuciyarka fil imani dangane da imani wa ma yakuluhu man wajada wanda kuma ya samu wannan tunanin a cikin zuciyarsa yaya zai yi magance wannan abu don shekar ba inda baya zuwa ka karshe ne malamai suka ce ai waswasin nan da kake ji ko kike ji masu waswasi masu aiko wasiku masu zuwa su tambaya masu menene da menene ainihin waswasi fa yana nuna cewa akwai imani wajen ne fa waswasi cikin alwala waswasi cikin sallah wasuwasi ci kaza wasuwasi ci kaza yana nuna cewa akwai alheri imani ce kunshe a wajen shine shaidan ke kawo hari sai suka buga misali barawo ko dan fashi ya zo ga gidan da ke cike da arziki ga kango ko juji da babu komai a ciki ina zai rufa eh? gidan arziki to shi yasa shi dan duk sa'an da kike jin wasu wasu wajen alwala ko wajen sallah ko kake jin wasu wasu wajen alola ko wajen sallah ba ya nuna cewa imanin ka ya rabu ne yana nuna cewa akwai imani shi yasa za ka manzo Allah bin da fada alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasa alhamdulillah da yasa makin din shedan ya zama cikin waswasa ina ma nan waswasa da kake ji shedan yayi yayi ya batar da kai ya kasa yasa yazo yana kawo ma hari yana zaulayan ka yana ma kaza kaza kaza ma'ana kana da karfin imani kenan sai ka roki Allah ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga ku kai da waswasi kun rabu har abada amma a ce walmustankihu walwaswisu wasu turka zuwa sau wa yasu turka kulle salatin ai kuma an ba shaitan dama ke shaitan ya zo korarsa kake yi sai ku rabu قال حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال an karbo da sayyidina abu hurairah da Allah karanta dake ja'a nasu min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa antu mutane cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo tambaye kada ki ce kina wasuwa cikin alwala cikin sallah shi kenan ba ki da imani kenan za sahabban manzon Allah ma sai da wasuwa ke da musu ina da ke sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inna mu nazidu fi anfusina muna samu muna ji wani abu na karsuwa a cikin zukatanmu ma ya ta'azamu ahaduna an yi ta takallama bihi ɗayan mu na jin nauyin ya faɗi wannan abu kala sai manzo Allah ce wa qad wajadtumuhu haka ya faru kuna jin haka qalu na'am suka ce eh kala zaka sarihul iman ila ma'ana zaka sarihul imani imani kenan fi imani kenan karara da fiya manzan Allah muna jin waɗansu abubuwa na tarsuwa a cikin zukatanmu amma mutum ya halaka ko ya kone ko ya fado sama ya halaka ya fi mishi sauki da ya faɗi wannan abin da yake tarsuwa a cikin zukatanmu sai manzan Allah ce awa kad wajadtumuhu abin ashe abin ya faru kuna jin sa suka ce eh sai manzan Allah ce za ka sarihul imani wata riwaya za ka ji ya ce za ka mahdul imani tsantsan imani mun gane ku قال وحدثنا محمد بن بشار وانا حديث يا زود بمسمد wani abu muke abin da suke jin ba a ba sai aka kawo riwayar da ta bayyana mai suke ji din li'anna al-qa'ida anna al-mutlaq yuhmalu وحمل مطلق على ذاك وجب إن في ما اتحد حكم والسبب قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحول السند قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي و... ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب أبو الجواب عن عمار بن زريق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال وحدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن الصامي عن سعير بن القسم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wasu kala sai ce tilka mahdul iman ai tsantsan imani kenan قال حدثنا هارون هارون ابن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من زم الله صلى الله عليه وسلم إتي لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال mutane ba za su gushe ba suna tambaya har a ce haza khalaqa Allahu al wa Allah shi halitta kaza Allah shi halitta kaza Allah shi halitta uwata Allah shi halitta ubana shi halitta kakana shi halitta kaza sai ka cike kuma ba kuwa sai Allah suka ce to shi Allah wa ya halitta shi wanda ke samun wannan wasosa shi ne bi tsanani da ke da kai da ke samun sabi cikin alwala cikin sallah abinda ake maka yi ka bi ba ni abinda ke zuwa musulmi to kaza Allah ne ya halitta kaza Allah ya halitta kaza Allah ya halitta kaza to shi Allah ya halitta shi to shi kenan rayuwar duniya za a shekara 100 za a mutu za a shiga kabari shekara kaza za a wayi gari to mu an shi an wayi gari fa fashin alkiyama za a yi hisabi wannan aje aljanna wannan aje wuta aljanna ce jijjin daɗi ina za ta kai ta kike yaya za a yi shi kenan har abada shi kenan kaza kaza ko bayan sa menene da menene duk abubuwa da zai zai dagula ma da ba ba ba karbuwa ta yana karbuwa yana faruwa هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله الله شي halitta halitta to shi wa halitta shi sai manzo Allah sai faman da min zalika shay'an duk wanda ya ji haka falyakul amantu billahi وفي وفي رواية ya يعود رسولي duk sa'an da tambayar ta je tambaya ta zo li anna kullu ma ya zama min tasassu ko huwa batil wa ya halaki kaza bi halaka kaza wa ya halaki kaza to Allah shi ya halike shi sai a ce wannan tambayan ba ta da mahalli anan kaza mahaluki ne sai sa aka nemi wanda ya halike shi Allah mahaluki ne to ba mafarin da zai sa a ce wa halike shi za a ce wa ya halike mahaluki amma Allah da yake shi a shine al-khaliqu laysa bi makhluqin fa kayfa yatawajjahu ilayhi su'al yatawajjahu su'al ilayhi man khalaqahu السؤال لمن خالف كذا يتوجه إلى المخلوق لأنه مخلوق لذلك خلقنا من خلقه أما الله هو خالقه فكيف نطلب من خلقه فكيف يتوجه السؤال man khalaqal khaliq laysa bi makhluqin to maganin haka sai manzo Allah ce suka ce amantu billahi shi ke nan kayan ki lakon kai maganin ka saka masa shi nan abinda za ka yi kenan wajen alwala kana kallo ka wanki fuska kai ce baka wanki ba suka ce kayya kake na wanki gobe ji sati shi ke nan kun rabu kenan kayan alwala ka wanke za ce baka wanke ba sai ka ce ƙarya nake na wanke kai kana gama eh, sarki sai ka je kayan alwala sai ga abin na al'aurar ka ta iya jiki ko ta jiki sai Abdullahi dan Umar ya ce ai maganin wannan kana sarki kana gamawa in ka tashi sai ka ɗebi ruwa ka yayyafa a jikin ka duk sa'an da ka ji eh, eh, gaishe ce ka yi kai na kake ƙarya kake ni da kai na zuba ruwa sati biyu uku shi ke nan ko mutum in ba haka ba sai ya kai haddin mutum ya zama kamar ya kama wallahi tallahi a gwamnatin da take kullum ba ta da aiki din tsarki sai alwala in ta shiga ban aiki sai ta in ta kama alwala sai ta yi awa nawa sai ta gama sai ce ba kai ba sai abin da sauki in za ki alwala ki bar ɗanki ko ɗanki ki zo suna kallon ki duk inda kika wanke kika zo kike mutum ya rufe a hajjia kin wanke a hajjia an alwala alwala ya kike na hajjia su kuma kuma garin su Allah ya magance ina da abokin karatu na jami'ar islamiyya shekaru talatin da suka wuce sunatu muhammad muhammad sharif dan ne. ba za ka taba ganin shi ya zo ya samu raka'a ta farko ba arabi sai dai raka'a ta karshe ko jar'i ne a wannan sallan azhar zai fara yi sai muna da tsora muna da hissa ɗaya a awa ɗaya ne ko minti arba'in da biyar wannan hissa ba shiga ba za shi yana alwala har a gama karatu har a zo a ta za a je sallah ko annan ke ɗaya gane ke ke da alwala dan shafan kai baya yi maka sai kan madubi kuma sai ya wanke kan sai ya gama kuma sai ce maka wanke imam abu hanifa ya ce wani zai tambaye ya ce ya imam abu hanifa mutum zai shiga cikin ruwan dulja dijila ya yi wanka yana fitowa sai kuma ya ce ai bai wanka ba sai ta ba ta kalibanci a kansa aka ce me yake ai ya tafi kan shi a kai da naka shiga cikin gumi kai wanka kuma ka fito ka ce ba kai wanka ba ka kanka ya tafi mun gane ko to shine malamai suka ce duk wanda ke samun haka abinda shekan ke so ya hana ka alwala ya hana ka sallah kai kiyaye sai kai to shine sai je na maka wasu wasu jefar da shi za ka yi ka watsar da shi shi ke nan sati ɗan sati biyu sai da Allah raba ka da shi amma har kana sauraron sa yana tare da kai kenan har abada wannan baya nuna cewa ba ka da imani yana nuna cewa kana da imani akwai dukiya akwai arziki tsaka a wajen yasa yake kawo hari yasa an fashi ke kawo hari a wajen da kan gore ya je sabon gari mana ya ce masa sai alala ba sai sai sai sai yadda shi ɗan kai shi ya kan eh ake ce ya zama almajiri yanzu dan mutum ya kan kota ya zai fushi kan yace wa kuntum ra'an min jundi iblisa fartaqa bi al-hal hatta sara iblis min jundi yace da ina cikin sojojin iblis sai na samu ɗaukaka na samu ɗaukaka ci gaba ci gaba har na zo na kai inda iblis kansa shi ma yana cikin mabiyana ne na fi karfin قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يأتي يأتي الشيطان أحدكم شيطان ذي زوم فيقول سيتي من خلق السماء ويهلك السماء من خلق الأرض ويهلك الكسى فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله قارن da aka samu nan suka ce amantu wa rusulihi maganin shi kenan duk wani abin da zaka ɗauka ka magance ba shi da sinadarin abin da yake daga harshen manzon Allah sallallahu قال حدثني زهير بن حرب وعبد الحميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني قوه ابن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي كنيمين ka ne isti'aza da Allah madaukin sarki ka daina wannan tunanin kada ka ja tunanin shi dan sai kai ba قال حدثني عبد عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال ابن شهاد أخبرني قوة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل العبد الشيطان كذلك زما أبا فيقول سيدي من خلق كذا وكذا مثل حديث من أبي ابن شهاد قال حدثني عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم متعني بذلك الشباب سنة الله يقدركم علمي حتى يقولوا menene kaza waye kaza ya akai kaza har su zo su hadha Allah khalaqana Allah shi ya halicce mu fa man khalaqa Allah to shi Allah ya halicce shi قال وهو آخذ بيد رجل وقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثالث للي من الله أجبت mutane biyu sun tambaye ni ko ko wani ya tambaye ni wannan ne na biyu ko biyu sun ni wannan ne na ma'ana abinda manzo Allah ya fara haka yake tabbata ba a sabawa mun gane ko farko ma tukunna abinda ya kamata a fahimta dangane da wasu wasu wasu yana tasiri ne lokacin da kake alwala ya ce baka yi kaza ba ko lokacin da kake sallah baka yi kaza ba amma kana sallar sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama sallar ka sai shi ɗaya eh, zai ce maka ai baka yi kaza ba kaza sai ka jefar da shi ba shi da tasiri haka alwala kana yi ta gama kai tafiyar ka shi kai sai maka za su tafi ba da tafiye aiki in kana shi ne sai ai baka yi kaza ba shine ake wannan ba amma bayan ka gama aikin ka da imanin ka da hankalin ka ka tabbatar da ka gama aiki in baka gama ba za ka fita sai zai sai maka kaza kaza kaza sai ba wannan ba shi da tafiya a cikin aiki قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أولي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا عن مضرب محمد قال حدثنا إكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك ya abu huraira manzo Allah ya kai abu huraira ba za su gushe ba suna tambayanka hatta ya kulu har su suke da fadar cewa hadha Allah faman khalaqa Allah zai ce to ai halitta Allah qala sai abu huraira ce wa baina ana fil masjid yace ina zaune cikin masallaci in ja'ani nasu min al-a'rab sai mutanen kauye suka zo nan فقالوا نسكت يا أبا هريرة يا كي أبو هريرة على رمى هذا الله فمن خلق الله ويهلك الله قال فأخذ حسن بكفه فرماه سيدي بيسقون فني سيدي فيس ثم قال إيه قوموا قوموا بتاجي بتاجي صدق خليلي من الله يذكرك يا فتى من حكى يا قال حدثني محمد بن حاتم أبو هريرة ولي لكم ولي بني قال حدثني محمد بن حاكم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن العقم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء متى نزلتم سمعت دندني بالقوم حتى يقولوا الله خلق كل شيء كل شيء فمن خلقه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحبرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا ma Allah ba da sarki ce da Allah al'umma ko za su bushe na suna ce menene kaza menene kaza waye halitta kaza waye kaza hatta ya kulu har su ce Allah wannan shine Allah khalaqa halka Allah ya halitta halitta Allah to shi Allah ya halitta shi قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمته معاني هذه الأحاديث malam yace amma ma'ani hadhihi al-ahadith wa fiqhuha wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان فدرب الله imani wa ومحض imani ma'anahu. isti'mamukumul kalama bihi huwa karihul iman ai jin nauyin ku kadi abin da ke kan kiriya muku din nan in ba imani ne da ku ba ai ba za ku ji nauyin wannan ba kun kayyata ke kan kun san ba haka bane shi yasa kuke jin nauyin haka to alama ce da ke kuna da imani fa inna istizama hadha وشدة الخوف منه ومن نقله فضلا عن اعتقاده انما يكون لمن استكمل الايمان استكمالا محققا yace ai jin nauyin haka da jin tsoron ka faɗi abin ba zai kasance ba sai wanda ya samu cikakken imani wanda fatan riba wa shuku aka waye riba da kokon duk suka koru gare shi ba shi da riba ba shi da kokon ba komai sai cikakken imani kisa ba ka sun ma ka wannan amma sanar da yake falyasta'in billahi wal yantaji yayi isti'aza daga Allah da Allah madaukin sirri ya Allah madaukin sarki ya kare shi daga shaytan yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu bi kalimati la ko a'udhu billahi min samil alim minash shaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi ila akhir isti'aza فمعناه معنى أن إذا أرد لها له هذا الوسواس إن إن وإن وسواس سكذو مطع فليرجع إلى الله تعالى sai ka saki ga Allah ke sarki fi dafi sharri an daga tunkude sharri shaytan da barinta wani yuris an al fikri fi zalika ka kauda kai da barin tunanai cikin wannan abubuwa shine maganin ka amma har baka fake ga Allah baka fake ga wani abu to ma abin da shaytan yake so kenan sai kama ka ka fake da laya ka fake da ratayi ka fake da kaza duk sa'an da shaytan wasu waswasi idan ka ne da aljannu ke damun ka menene da menene in kara da ka hu kai musu mafaka ke da shaytanu nan kuke so sa duk sa'an da mutum ya shiga fitina aka yi masa rukiya har aka gaji abu yake yiwa Ta ce duk layu da rataye da binne da ke gidan ka je ka tone ana tonewa ana konawa sai ga rukiya kawo in suka rasa mafaka inda suke kakewa ke kai ka yanka rago ko sa ka dauki abin da ke da amfani ciki kaci sai ka ce ka kun ba shi da amfani ka je ka yar. kuma shi za a dauko a sama hatimi a ce wasu kaho zai kare ka da Allah kaho zai kare akwai hankali a cikin wannan sani yadda ke da kaho kai ka kama shi ka yanka ba kahon bai kare shi ba dabban da ke da kahon kai ka kama shi ka yanka ka raba shi da ransa sannan ka ɗauko kahon shi bayan ya mutu ba ce shi zai kare ka ko da min millayen da aka saka a ciki ba wani ba ki saka shi ba ayoyi ake ci akkasawa a yi shirka ko a yi kafarci sai a saka maka ba wani abin da za a saka maka matattarar ɗan ake yi maka shi a ce a nuska da ka gida manzo Allah ce idan da ake karanta alqur'ani idan da ake karanta ayatul kursi idan da ake karanta suratul bakara sa ka sai sai yana ta karanta alqur'ani yana karanta duk sun gudu addu'a ake kuma yi amma la ya karata ya zo bai karata ya mai hajji karata ba abin da zai kare ka a ciki sai addu'a kwace da Allah madaukakin sarki eh. da suka da suka samu manzo Allah fitina a fayil manzo Allah bai rata ya wani abu ba ko yayi ya buga fatimi ya ra'a Allahumma ilayka ashku ya da rantsuwa akan ƙarya faqad aujaba lahum nar zai fi bauta. wa harrama alaihi aljanna Allah ya wajabta masa wuta ya haramta masa shiga aljanna wa qala lahu rajul sai wani mutum yace wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da abin da ka dauka na dukiyar mu dan abu ne kadan mai takara karya ba قال وإن قضيبا من أراكي إذا كو ثم كو أسواكي كو كرن أسواكي ina ga wanda suka kwace gonaki suka kai ba suka kwace dukiya suka yi yaudara suka yi amana manzo Allah ce ko da karan asawaki ne kai karya a kai kwa ta tsauta na musulmi wallahi ki za ka shiga wuta kai da harjan na kuma koko alawa haddasa na abubakar bin abin shaiba wa ishaq bin ibrahim wa harun bin abdullahi jami'an an abi usama umama ko usama usama عن الوليد بن كثير عن محمد بن سعد انه عبد الله بن سعد سعد يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أمامة كنكو أسامة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع وحول السند ايضا ايضا وقال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر دون ديرا اكل الخليه يمين الصبر فيه الصبر أمانة الصبر الحبس الصبر هو حبس النفس معنى يمين الصبر فيه aje kotu ko gaban sarki ko mai hukunci ko menene alkali ya tsare kai ce kai rantsuwa kan abin da ko kan abin da shine yamin sabbi sai kai rantsuwa akan karya yaqtati biha mal mar'in muslimin huwa fiha fajir ran wanda ya kuma kan kanya yayi lafiya Allah wa huwa alaihi gabban zai hadu da zai hadu da fushin Allah madaukakin sarki qala fa dakhala al-ashab ibn qais fa qala shi aslan dan ke shi kuke ce ma yuhaddithukum abu abdurrahman ne abu abdurrahman ke faɗa muku ne kaza wa kaza قال صدق أبو عبد الرحمن يتي ينا فدا مو كذا كذا والله يا فدي غسيا في نزلت يتي سندية تا aka saukar da wannan aya abin da ya faru shine kana baini wa baina rajulin ardun bil yaman tsakani na da wani mutum akwai musu a kan wata gona a kasan yaman فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم حين كيكارا وجن من الله صلى الله عليه وسلم وقال كما جاء الذي هل لك بينة كان بشيرة وقلت لا سيتي أبان بشيرة قال سيتي ويمينه وفيه ظهر الكوى ثم كاكا وكارا ولكن البينة على المبدأ واليمين على من أنكر ها كده كينا kawo وكارا كذلك zai ce tana da shaida kan abin da kafa ba sai ce ba ni da shaida sai ce mun fahimci wannan magana ko saboda musan ana aiki da zahirin abubuwa nahnu nahkumu bil zahiri wallahu yatawalla al-saraya in ba tafiya akai kan shari'ar musulunci ba akan ka'idojin da aka shirya ba to al'amura ba za su tafi ba za su قال فيمينه ثم قال لك تunda baka da shaida to sai yazo ya rantsuwa zai kai tuntu abin ya daura qultu idan ya halifu إذا يحلف نسي كتير رنطوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذلك لما زال الله من حلف على يمين قبر والذي رنطوة أتن قليا يقتئ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين دوا ليرنقها يستحق بها مالا هو فيها فاجر لن يتدين ya karbi kuɗin musulmi alhalin ko ranko ƙarya yake lafi Allah wa huwa alaihi gadbar kuma zakara nahu hadith na amal ira annahu qala kanat wa bayna rajulin kusuma fi bi'irin a jayayya muka yi a kan wata rijiya ni da wani mutum fasta sanna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kai kotun koli wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ka aw yamin ko ka kawo shedu biyu ko ko ba ka da shi dushi ya rantsuwa to in yazo ya rantsuwa sai ayya sai ta yi kokari yayi da za a yi yayi sai a bar shi da Allah shi ke ma'ana haƙƙin shi ne shar'an la qadara akwai abin da yake haƙƙin ka ne shar'an wa qadara ƴaƴa a shar'ance sun ka suka shi akwai ɗanka ko ɗarka haƙƙan qadran wa shar'an qaddara kuma a shar'ance akwai ɗanka shar'an la qadara أقول akwai ɗanka kadaran lafiyar أما ابنك قدرا وشرعا فهو الابن الذي أنجبته بعدما تم الزواج بينك وبين أمه وتم اللقاء وحملت على ذلك وأنجبت لك ولدا وهذا ولدك أو بنتك شرعا وقدرا لأنه من مائك ومن دمك فالشريعة تقر لك بذلك أما ابنك شرعا لا قدرا وهو الابن الملحق بك وقد يكون ليس من دمك ولا من مائك ولكن الشرع ألزمك بقبوله ولا ذلك هذا ابنك شرعا لا قدرا أما ابنك قدرا لا شرعا فابن الزنا innahu min ma'ika wa min danika wa ibnuka qatalan ولكن الشريعة لا تقر بذلك لذلك لا يردك ولا تريدك أليس كذلك؟ أو من ذلك؟ ها؟ معنى dan da ka haife shi bayan ka auri uwansa ka tabi da ita ta haihu ɗanka ne kabaran wa shar'an jinin ka ne daga ruwan ka ne jinin ka ne kuma shar'a ta yi ɗanka kenan kabaran wa shar'an ko an ka shar'an la kadar shi ne an da shari'a ta rikan maka ilha alwaladun dun haku bika misali ka auri mace kana so kana za ka daura aure sai kuka kaɗaita kuka saki labule bayan awa ɗaya kuka fito ana nan sai ta samu sai ta ce ɗanka ne kace a'a ban samu da ita ba sai ta ce cikin ka ne cikin malikiya ma suka ce duk sa'an da ka auri mace kuka ka aita kuka saki labule kuka fito kuka ce ba mun kowa dan kace kun ji ba sai a kare ta kwaje ƙarya ce kana kan ruwa kana kan ruwa kuka aita kuka saki labule ce ka awa daya kun ji ce ba mun kowa ba to shi yasa in ta zo da ciki ta ce an ne shari'a sai ta tilasta maka ka karba in ba kai ba sai li'ani an kace ba ɗanka ba ne ta yi ne kenan ka yi zina kenan sai a yi a yi ali dole shari'a ce sa manzo Allah ce alwaladu lil firashi wa lil ahiri al hajar mace ta ka abu ya aure mace tana karkashin aure sai ta zo aka ce ta yi ciki ko sai da aka ce tun da matar ka ne ɗanka sai ka yi ɗanka ne kai ka sadu da ita sai ka yi kuma a ce baka sadu da ita kuma amma ga ta ta ciki kuma ta karkashin aurenka alƙalin sai ce ai ɗanka ne kuma ka aure ta kamar mace ta gidan miji da shekara biyu shekara uku ta zo da ɗa ta ce ɗan ne ko to sai ta tilasta masa ya karbe in ba haka sai dai a yi ali da ɗa dole a samu inda za a danganta mun gane ko to sa'an nan ɗanka kenan shar'an da zama ɗanka ko ko a yi li'ani kai ma ya ka da tabbas na sai ba haka bane in matsaloli ne yi a sun da wahalhalu ɗanka kuma da yake kajjaran na shar'an dan da mutum yaje je zina ya haife shi daga ruwanka ne daga ka ne kada zai ke ɗanka ne a ce ba dan ba ne mun gane ku misali mutum ya yi mutu tsakanin shi da matarsa ta san ya sake ta sake uku ya je ya ce ma kotu a a shi bai sake ta ko ɗaya ne ko biyu ya sake ita kuma ta san ya fi cewa ya sake ta kuma ya zai ya rantsuwa na karya ya ce a'a shi ɗaya sake ta ko alfali sai ya sa masa koma ta wuri dole to yaya za ta yi ta san cewa ya kinan ya sake ta uku alfali kuma ya zo ya rantsuwa ya ce ɗaya sake ta ko biyu alfali ba shi da yadda zai ce ne ya tilasta masa koma gidan wuri an samu mai kenan ya kini cewa suke ta sake uku ya ta san da haka amma ya zo ya ce mini ya yi rantsuwa na karya alkali bai san karya yake ba tun da ya rantsuwa dole a bashi gaskiya a ce dole ki koma karkashin shi to in shari'a ta tilasta ta ta koma yaya za a yi kenan aka ce in ya nemi ya samu da ita jinjir da za ta yi tafiya tafiya in ya fi karfin jinsa da ya tafi gida matsaloli suna da a can ta ce kin da mun tafi labirin ai ɗan tsare kike gani shi kuma yake mai taba saduwa da ita ba a'a kuma ka kila bare da ita ko ka aika ka ce ba samu da ita ba gari a cikin tsari ta sai an shi ne da mulk dan da aka riska ai ka shari'a ma sai ce ɗan da aka yi ne aka riska zuwa ubanka mun gane ko wannan bangare ita kuma bangaren ta ta tabbatar da ya ta kashi kashi uku ba shakka ba kokonto amma zai ma alkali kai ya ce wa take biyu ko ɗaya alkali ba shi da yadda ke ce hukunci cewa ku koma gidan miji don alkali ba shi da gama da haka da zai yi to cikin haƙƙi da za ta yi suka ce shari'a ce ki da ta ta koma in ta koma ya za a yi duk sa'an da yake ne ta da ita ta ce ta san zaman in ya fi karfin ta haka ce ba ta da mai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bihi eh? ha a wajen alkali tsari ko ba alkali ba karfi ya kuma na kowa ba kuma ba a shar'a ya aiki eh? neman bangaren ruwa da da aka yi zai ma yana ana da ta shi zuwa kuma ko yau da yahudu wannan ai alƙa'in shari'a ce ta kila tilasta masa ta koma a wajen shari'a wannan ta mai ma ya haifar da wannan tambaya kuma eh? me ya haifar da tambayan cewa dan in an samu rabo dan ne matsayinsa eh gado kai ki raba gado ba alkali zai raba gado ba alkali ya mai da ya ce aure akwai aure sai a ce ba shi ne saboda tana da yakini bangaren eh, ta kenan shi kuma bangaren ta fa abu ne rigima rikici ya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wane za mu hanya ka je ka duba in wace ta ya yayi kama da kaza na zama in zai kama da kaza eh aka yi ba mu karanta ba anan bayan an haife ta ita ba dan shari'a ta dauki danta ba da na tsayar da haji a kai ba haka ba mu karanta kun manta ne eh قال وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا عن جامع بن ابي باشر وعبد الملك بن اعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يقصدوا إلى حضرموت لا إلى كندة فقال الحضرمي في مسلم حضرموت يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي wannan ya kwace min gona ta da na gada wajen ubana فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق bakin da zai ce ai gona ta ce ina noma ai ba ta saba ce ba shi da komai a ciki an samu ne kenan husuma wannan na da gona a hannunsa wannan zai kawo kara ce gona ta ce aka kwace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil haq wa ai kawo kara hadrami اليمين على الم... لو يؤتى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر من قال يكون ان ذلك الك بينة كذا كاوكارا كان هذا شهيدا قال لا سيتباني ده شهيدا قال فلك يمين سيزو يرنطوا سيتباني قال يا رسول الله sai ya manzon Allah inna rajula fajir la yubali ala ma halaka alayhi wannan kan fajirin mutum ne zai rantsuwa akan karya ya zai rantsuwa a kwace gona ta a fashi kuma fajiri ne zai rantsuwa a karya وليس ne zai شيء باهد a karya. الكنزوع ne تاجريني tsoron Allah ne. Fa فقال ليس لك منه إلا ذلك ba ka da yadda za ka yi sai haka ko ka kawo shaida ko ba ka da shaida ce zai rantsuwa amma zai rantsuwa akan karya ne akan menene sai ba ka isa ka tsariya ta shi ba don akwai husuma tsakanin ka da shi in ya zai rantsuwa ka dauki gonar sa a baki ba haka bane manzo Allah ce inna ma ana basharu wa innakum tahtasimuna ilayya ولعل an ان يكون الحن بحجته من اخيه فأعطيه على حسب ما أراه فمن قطعت له من مال أخيه فلا يقبل فإنما قطعة من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل سيدي مسلم kuma kuna kawo husuma wajena watakila kai kake da gaskiya amma baka iya tsara magana ba kai ba lauya ba ne baka iya boko ba ka iya turanci ba baka iya menene ba wannan shi ne ba su da gaskiya amma ya ƙi tsara magana zahirin magana su sai na ga shi ke da gaskiya sai na ɗauki abu na bashi ya ce in fa ka san gaskiya ba abin ka bane zahirin shari'a ta sa ta dauki na baka sarfa sarfa an sarfa ka sarfa ta فانطلق لي je zai رنسوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبره da ya bada ba baya zai rantsuwa amma la in halafa ala malihi ya akula hujumma yace wallahi ni rantsuwa dan ya karbi kudin su akan zalunci la yal la yal kayan Allah huwa al-mu'rid wallahi zai hadu da Allah Allah ba zai ba zai karbe shi ba Allah zai ko zai ko Allah ba zai ba zai karbe shi ba ma'ana zai shiga cikin fushin Allah ba zai karbe to abinda manzo Allah ya faɗa kenan in ya je rantsuwa kuma akan tsariyar fa sai ayyaya eh هذا صعب زي من كده حكم الله كده إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تحتسبون إلي فلعل أن يكون أحدكم ألحن بحجته من بعد فمن قطعت له من مال أخيه فلا يأخذ فإنما قطعة من النار أخطأه نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر في شتاء حكى وهي قال أي لا amma zahirin shari'a ga abin da ya faɗa ka ce kansa ne tunda sun kaɗai da shari'a ta ɗauki ta baki amma an je lafiya haka lamarin yake ba za ku ce a'a ba ka ce eh ko a in an je ta aiki bayyana ba haka ba ne قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أمير عن علقمة بن وائل أو وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستثنى وجمع الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان sai wani mutane biyu suka zo suna jayayya fi ardin a cikin wata gona فقال أحدهما في أنفسي إن هذا انتزع على عرضي يا رسول الله وأني يا بوناتا يا أفعل بوناتا في الجاهلية ألوكة الجاهلية وهو مرء القيس ابن عاد الكندي وحكمه ربيعة بن عبدان قال بينتك لما قال لك تقاو شيدا قال ليس لي بينة يتبعني لشيدا قال يمينه تزيزي رنقوه mana izan ya zahabu bi ha to ai zai in dai su zai zo ya rantsuwa ne to ai zai dauki gonan ya tafi da ita don zai iya rantsuwa a kan ƙarya qala laysa laka za zaka ke mun Allah ta zamu da yanda zamu yi haka ka'ida ke na shari'a al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara haka mun Allah ke law yu'ta an-nasu bi da'awahum da a ce za a bai wa mutane duk sa'ad da ka kawo kara kai da awon abu an dauka a baka ladda ari jarun na qaumin wa dima'ahum da mutane yana sun kawo karan jinin mutane da dukiyar su wani ya yi kaza wani ya yi kaza da duk wanda ya kawo kara sai a bashi gaskiya haka al'amarin da ya mutu to me ce ke fa'ida sai manzo Allah ce walakin al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara sai dai wanda ya kawo kara sai a kana da shaida kawo shaidu ka guda biyu a bani da shaida to shi tun da mutu ya shiga shi zai zai ya rantsuwa ya cancanci abu a lokacin shari'a ba ta da wani abin da kuma za sai dai ya ce ya rantsuwa ɗin ka san shi baya da tsoron Allah rantsuwan kan yayi sai ka hakura to da yawa ana zaluntar mutane wani arzikin ba lallai ne ka ci shi duniya ba yana jiran ka lafiya shine ma'ana ranar tashin alkiyama ai an ba dan hikima ta Allah za a yi tashin alkiyama ba A ai da sun sha ai da sun ji daɗi amma ya yi zalunci shi su kwashe wannan su ebi wannan su tara wannan rana ɗaya za a waye gari ranar tashin alkiyama la budda yawman yasadul mazrur wa kulluna an nafsihi mahdud nahnu jami'an kulluna abid malikuna muqtadirun malik قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما لقي الله وهو عليه بغضان قال إساق في روايتي ربيعة بن أبداد من زعل على وقت ما عبد زيد الشيء بل قال الله بمسا وهي سوى ورنا قرية عبا بل ليه قرية تاشي سيدا يمسا وعزي a lokacin da suka zo su ali wanda ya fara wannan suka yi rantsuwa kori ali sai manzo Allah sai ayan ku fa yayi da halin ta'ili Allah bai so ya masa wahayi kan gani ga sai da marka ba mun gane ku sai sai jin yadda aka yi ayan ku fa yayi kuskure zuwa zai tuba da wani ya ce zai tuba to za a tashi yake matan ta ce sai na yi kamar zan tuba na nuna shi nake da kake sai na tuna in na yi haka na kunya ta ta sai na yi karfin hali na saura a باب دليل على أن mali قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. babin da ke bayani cewa in mutum ya zo zai kwaci dukiyar da ya kawo ma hari ko fashi da ko menene shi ji da ya halatta wa in qatal wa in qutila kana fi nar an kashe shi zai shiga wuta wa anna man qad man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi dan kare dukiyarsa ko jininsa ko ransa ko matarsa ko ƴaƴansa ko iyalinsa ne shi shahidi ne قال حدثني ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسلم متين وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أرأيت كبان الأبان إن جاء رجل يريد أخذ مالي mali wani zai na يا fatidu ke da kai fatidu ke qala fala tu'tihi malaka yace kada ka bashi dukiyarka kada ka sallama maka kada ka yadda ya kwace qala ara'aita in qatalani yace in ya yake ni fa qala qatilu yace ka yake shi ara aita in qatalani yace to in ya kashe ni fa qala qatilu yace ka yake shi qala ara'aita in qatalani yace in ya kashe ni fa qala fa anta shahidu sai ka samu ladan shahidi anta mulhaqun bi shuhada wala ara aita in qatantuhu to in ga garin fama ni na kashe shi ba wala huwa finnar قال حدثني الحسن بن علي القلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني سليمان الأهول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عمرة بن أبي سفيان ما كان سيسر للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد وقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بك ثم زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi sanadiyan kare dukiyarsa ko ransa ko iyalinsa ko mutuncinsa mai shi shahidi ne ya samu ladan shahidi وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر وحول السند قال وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله باب استحقاق الوالي الغاز لرعيته النار babin da ke bayanin cewa duk shugaban da ke yaudara talakawansa zai shiga wuta gwamna ne ko mataimakin gwamna ko minista shugaban kasa ne ko mataimakin shugaban kasa ko kwamishina ko kantoma ko sarki ko shugaban makaranta ko menene duk waɗanda kake jidintar al'amarin ka yaudare su kai musu ƙarya Allah manzo Allah ce za ka shiga wuta eh باب استهلاك الوالي الغاش لرعيته النار الوالي لرعيته هذا مس على الوالي لأن النصوص الشرع تنقسم إلى نصوص خاصة ونصوص عامة <coughs> هذا قال الوالي فالمتبادر إلى الذهن